ya ja numfashin mu zuwa wannan lokaci da muka kawo gaba domin sauraron alƙur'ani da girma muna fata Allah kuma yi da kuma kira don mu da kama da fahimta alƙur'ani aiki dan ya fara malamin mu a fara da gaskiya ta wajen gano gaskiya da mutum da ke da kowa ba Allah ba mutumin da ya gina gidan shi na kai shi to sai wani tsoron ke da sauransu sai ya kashi a wani gida sai ya zuwa ya kama lọ́yà ìfọ́lì. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabar da yake so mu sani shine dogaro da kaddara dogaro da Allah imani da kaddara bai hana ni da sababi sannan idan mutum ya riko da sababi kuma ya kamata ya dogara da sababin ya kore kaddara duka guda biyu suna tafiya wannan bawa Allah da ya bayani matukar nama sun addabi area sun addabi area don wannan dan ya zauna lafiya sai ya kama haya wani gudu bai laifi ba bai laifi ba ya yi riko da sababi da kuma sai fi dace idan kuma ya zamana ya yi riko da sababi sai ya kore kaddara ta shi ma wannan damuwa ne da saboda ka dole sai an samu bangarorin guda biyu duka idan mutum ya riko da sababi ya kore kaddara shi ne muka ba da misalinsa wanda an ji misalin yakin badar akwai munafikan da suka ce da yan wasu kansu ji da kun ji da ba ku je ba da ba a kashe ku ba an gane ku a ga wannan kwata-kwata sun kone kaddara kuma suna kokarin tabbatar da sababin rashin zuwa wanda kwata-kwata kuma ba shi bane Allah madaukin sarki ce don su sun ce ma'ana ne lau a da biya dauka su bada ba zuwa to a ayar sai Allah ya ce lau kuntum fi buyutikum da barza alladina kutiba alaihim alqatlu ila to saboda haka ana son abubuwa guda biyu duka shi yasa Allah ke fa idza azamta fa tawakkal ala Allah kai gama riko da sababi sai ka dogara da Allah na da da Allah da da da da ba wa ina ne ya tsaya sannan kuma a ya haka ya yi har suka ne da wani ya ba su sallah a kwantar da hankalin ku ai bai sani ba bai sani ba a ai sai a gamsar da shi wato tafiyar da bawan Allah ne yake yi kasan wani ya rubuta cewa sai da manzo Allah ya rungumi Allah ta kuma tukunna suka yi rungume rungume sannan aka ba shi sallah ta sai muka ce bai ma haɗu da shi ba ta shi ne ke cewa ta idan bai haɗu da shi ba ina ya gaishe ba ta saba wato shi wannan bawan Allah sai ke saurara kamar shi zato yake ma sallar wani abu ne aka kunshi cikin jaka sai aka mika masa ka gani ko haka mutum da yake tunani kuma sharrin ka shigo cikin shari'a da tunanin ka ke tunanin ka ba zai kai ba ba zai kai ba ai na sha buga mana wannan misalin idan ka ce za ka yi amfani da kwakwalwarka a komai ya shafi shara kafin manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan gurin ya yi sama an ce an tara mai dukkan annabawa baki daya ya jagorance su a sallah a baitul maqdis haka ne ko ba haka ba baya sannan na biyu wanda annabawa baki daya ba suna cikin kasa duk an dinne su a kasa ina ya gamsu ya zama sannan na uku da ya haura sama ya damu da annabi adam annabi idris annabi ibrahim annabi musa har ma sun taimaka ne sun ce al'ummar ka ba za su yi a sallar nan ba ka bi a rage maka su aka yi sallar da su a kasa ne kai su gurin aka kuma ce a gurin suke zama saboda haka wani abubuwan wannan karamar kwakwalwa da allah ya bamu wallahi sallahi ba za su yi a ɗauka ba abin da zan iya ce maka shi ne ya ya fi sallah ko da alkur'ani nan ka cokar da alƙur'ani cikin shekaru ashirin da uku aka baya manzara sallah salama ya aka yi aka bashi jihu aka yi daga sama ba wahayi aka yi ba to shi ma ita masallar ba wahayi ta ake yi ba kuma aya cikin suratul najm ta tabbatar wa auha ila fa auha ne ko fa auha ila abdihi an gama ba kuma wahayi kala biyar wahayi kala biyar yaya manzo yake karban wahayi daga gurin Allah a ga kashi na farko yayi mafarki in ya tashi shi annabin Allah yayi mafarki in ya tashi ga abin ya faru zaki wannan shi ma wahayi kuma farko farkon kamar da zo cikin sahih bukhari hadithu aisha radiyallahu anha farko farkon abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi ne wahayi shine mafarki ar-ru'ya as-sadiqa duk abin da ya gani sai ya faru ka salaka subh irin da annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka yi mafarki aka ce yanka ɗansa isma'il shi wani bangare ne na wahayi ba ta shi zai yanka shi ba qad saddaqta ru'ya aka ce to wannan shine da farko na biyu mala'ikar jibril alaihi salam ya zo amma manzo Allah ba zai ga shi ba yana zuwa kawai sai ya jefa wahayin cikin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zuciyarsa shikenan sai zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya karbi ilimin da wahayin baki daya sai ya fahimci me ake nufi sai babu labarin wannan ya zo cikin hadisi ingantacce yace anna ruhal qudus nafasa fi rawi أن النفس لن تموت ta تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجبلوا في الطلب wannan hadithin ta wannan hanyar aka samu na biyu kenan ko na uku mala'ika jibril alaihi salam ya zo masa gar da gar amma kuma cikin siffar wani mutum ba mala'ika ba kuma galibi yakan zo a siffar wani mutum a makka da hayyatul kalbi wanda ya musulunta bayan yakin badar kashi na hudu shine ya rika jin wani abu kaman kararrawa misalu salsalatul daras idan yana zaune kai wahayi yana zuwa kawai sai rika jin karan kararrawa mai karfi sosai wannan ya fi wahalar da ma'aikin sarrafa a wasallam akan shi ne kawai ya haɗa gumi gumi na tsaffafo masa kai idan yana kan dabbar sa ne ma tana tsaye dole shi ta kusa shi za Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila magana tana da nauyi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa ashaddu alayya fa yanfasimu anni fa a'i ma yaqul na biyar mala'ika jibril alaihi salam ya zo haƙi cikin haƙiƙanin surarsa irin wannan ya faru da maki sallallahu alaihi wasallam biyu na farko a ghabar shira na biyu kuma lokacin da yake sama ya ga mala'ika jibril haqiqatan kawai sai ya bashi abin da zai bashi na wahayi ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala ya kare na shida yake min wara'i hijab ko Allah madaukin sarki yayi magana da manzo magana da ka sani yadda yi magana da annabi Musa alaihi salam amma kuma bayan wani hijabi ma kana da basharin an yukallimahu Allah إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء سواء سوري أن يجد أن تكبر وحي كما يا في صلى لي تبيدك تسوء أن الله يساء وأن الله على ياكر نعم قال المسلمين في يا masallaci sai ta aika wata da ya kwana to sai da aka yi mutum ya gidan sa da kada wani a gidan da yake ba ta kwaya a kwaya wa da shi to a nan ta samu ciki suna ga lokacin bayan aihuwan da aka sai ta zama yanki da kuma gidan shi ne yake tambaya ne to a zai iya dawo da ita gidan shi ci gaba da zama a kan aure da ba su ne shi ba ne ko kuma ya ina wannan kwa kwamatarar ta yi yawa yanzu a society ni karan kai na an kawo zonan gaba na ba iyaka a tsakanin mu musulmi nan goro wani da sauransu mu muke wannan tsakanin mu ake wannan aika aika da samari duk an kuma suna na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yayi mana wallahi tallahi musifa ne yayin da muke cikin irin wannan garin da kake fama da kalubale da yawa da kake da bukatar ka rike Allah ka bi dokokinsa don Allah ya adana maka ka yi nasara sai kuma ka koma sabon Allah kana faɗa da makiya kana kuma gamuwa da fushin Allah haka wanda haifa bala'i mutanen jos su ya kamata su fi kowa tsoron Allah Allah kuwa ta Allah ya samu dace malaman fikihu sun yi bayani a kai daban-daban na farko ba wani ciki wata biyar da kwana kaza babu shi a musulunci wannan cikin ba na wannan auren ba ne saboda malamai sun ce a kan da muddatin hamli mafi karancin lokacin da za a iya ciki a haihu shine wata shida yana cikin muna jin ma bayanan da za mu yi wata kila saboda Allah madaukin sarki ya ce wal walidatu rubayna hunna hawlaini kamilaini masu shayarwa za su shayar shekaru biyu cikakku a can cikin suratul ahqaf sai Allah ya ce wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahara da ciki da shayarwa duka wata 30 wata 30 shekara biyu da wata shida kenan ko idan ka cire haulani kamilai ne daga ciki saura wata nawa saura wata shida to shi ne akallu muddatin hamli istin ba ne mai karfi sosai wanda ali na da tsarin saboda haka duk matar da ta haihu ƙasa da wata shida to wannan ɗan ba na wannan auren ba to ya za a yi wannan ɗaurin auren da aka yi ya inganta malikiya da hanbaliya sun ce cikin bai inganta ba kuma shi ne masu karfin magana wannan auren wannan auren da aka yi a kan ciki bai inganta ba saboda ba a aure kan ciki wannan fata an gane ko ba a aure kan ciki saboda haka kenan wannan auren a mazhabar malikiya da hanabila dole shi mijin zai bari bayan ta haihu za ta ki daura masa aure in yana son ta in bai san ta kuma sun sarau shafi'iyya da hanafiya suka ce a ah, wannan auren ya hankulu ko da an yi wannan auren akan ciki auren ya hankulu me yasa dan cikin shege bai da alfarma wannan cikin ciki shege ne ba zai soke bai da alfarman da zai soke daura auren da aka yi a bisa shari'a amma mazhabar malikiya ta fi karfi a dama. muna fata an gane ko saboda haka wannan auren bai tsauru ba kuma shi daga lokacin da ya gane cewa ga ciki kuma ba cikin sa bane to ba haramun ne kuma ya kwanta da da ji matarsa ce ai daurin aure amma ba zai kwanta da ita ba me yasa hadisi ya inganta cikin sunan abi da'ud hadisi da malam albani yake hadisi ne ingantacce hadisi yana cewa wala turfa uhabilun hatta tawa ba a kwanciya da mai juna biyu har sai ta haihu ga hadisi da muka karanta jiya shi ma yana cikin sunan abi dawud kuma albani ya inganta shi لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره bai halatta ga mutumin bai imani da ranar karshe ba ya shayar da gonan wajensa da ruwansa ba wannan fata an gane to kenan daga lokacin da mijin ya gane cewa cikin ba nasa ba to zai yana kunciya da mata har sai ta haihu idan ta idan ta haihu sai a sake saura musu aure da su cika gaba da rayuwa wannan ɗan na farko menene matsayinsa ba za a baiwa cikin farko ba ko da ya fito ya ce nashi ko da ita yarinyar ta ce cikin nashi ko da kowa ya gane da shaidu da komai da komai cikin nashi ba za a bashi za a riskar da kan gawa ga ita yarinyar sai ma su malaman shari'a ma sun ce za a riskar da dan da mijin nan wanda aka yi daurin auren da shi me yasa domin hadisin ake sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alwaladu lil firash wa lil ahid da ana riskar da shi ne da mai aure mai gadon kwanciya shi ne miji da aka yi aure na shari'a da shi shi kuma mazinaci za a takura masa ba za a ba shi ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata an gane da saboda haka shawarar da muke bayarwa a nan wannan bawan Allah ya yi haƙuri kai ya ƙara kusantar wannan yarinya ɗin ko ko ko da yake ta haihu mai ko idan ta riga ta haihu to a sake daura masa sabon aure ba sai an tara jama'a da yawa ba mutum biyar zai ba daki sai daura kaura ya akwai waliyi akwai wakili akwai shaidu guda biyu an gane ko sai a kawo sadaki kawai sai liman ya daura sai a sai a rufa juna a cikin na ta fannin gado ma fi sabilillah waɗansu malaman sun ce za ka gaji matar zai gaji matar ita ma za ta gaji shi waɗansu kuma sun ce shi yaron zai gaji mai gidan ainihin mai gidan shi ma mai gidan zai gaji yaron da gaske ya ce jawo to idan misali a wani sauki ne mutum ya kunna yake wannan saurin da karatun ya yi a idan koyo yake ba sauraro da fahimta da tadabburi ba idan sauraro da fahimta da tadabburi wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun abu duka ake bukata ka saurara kai shiru kage kenan in kana in kana bibiyar sa baka saurara ba kuma ka shiru ba amma idan karatu kake koya ai wannan ne daban wanda yake koyan karatu a gurin malami idan yana biya ai bin sa yake to idan a tasa take koya ya halarta kai maka bi shi amma idan dan tsabar nishadi ne kawai haka kawai to gaskiya fi sabbin lahi wannan bai kamata kai shi ka saurare shi na tambaya ce da ya ce da eh, magana a kan

ba ka ba kai musulmi ne wanda ka samu gaba da shi musulmi ne yau shi za ka ce ba za ka magana shi ba kuma manzo Allah bai yarda ba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yana cewa لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من بدأ بالسلام bai halarta ba ga musulmin da yi imani da Allah da ranar tashi alkiyama ya yi gaba da ɗan uwansa ba sa magana da juna fiye da kwana uku su gamu wannan ya kauce wancan ya kauce wannan ya juya wannan shi mai ya juya mafi alkhairin su a gurin Allah shi ne wanda ya fara wa ɗan uwansa magana sannan kuma ba mu sani ba ne muna ta wasa da batun gaba gaba ɗin hadith ya inganta daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewar kullum ranar litinin da alhamis ake tafiya da ayyukanmu sandolinmu, azuminmu dukkan ayyukan alkhairi alkhairi ake zuwa da su sama wajen Allah jama'a muna ganewa idan aka bijirowa Allah da ayyukanmu ranar litinin sai ya duba ya duba ya duba ya duba ya duba bayan sa wanda suka cancanta a gabar ta musu duka sai a gabar ta musu ban da mutum biyu masu gaba sai ya ce wa'annan mutum biyu wancan sama mutum biyu suna gaba ku da masu ayyukansu ba za a ma duba ba hatta ya ha har sai sun shirya hadisi na ingantacce sai da dan Allah jama'a Madina mutum gaba dan nan zuciya ce kawai ba ta da kashi amma kuma ai hakuri ya ce wallahu a'ala Allah ya wannan yana yana yana

ya yi ta wasa da gabansa har sai ya biya bukata an gane ko wani zai ga abin bambara koyi haka amma yanzu wannan ya zama wani professionalism wanda muka yi suke koya turawa sun tabbata mutane sun ma nuna cewa yana da amfani sosai yana ƙara mutum lafiya amma haramun na shara musulunci Allah da kasance ya haramta shi والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم laiki waɗanda suke kiyaye farjinansu daga faɗawa ayyukan da ba su dace ba face kawai ga ainihin matansu ko kuma kuyanginsu kenan in ba matarka ba ba kuyangarka ba babu inda za ka je ka biya bukatar ka ta sha'awa duk haramun saboda hasa illa muna fata an gane ko waɗanda kawai aka yarda musu su ma wasu malamai sun yi saɓani kai kar ma ka wannan ba ba amfani a bismillah Wannan sai ga musu wani sai je sai to shi kenan karbu karbu koyi ilimi malamai sai ɗaya saɓani akwai irin maza da ake kangi su misali an yanke a mutum hukuncin kisa ko kuma life imprisonment an kai shi kurkuku ya zauna kurkuku shekara goma shekara ashirin yana gira kawai ranar da zai to haka shi ba shi da wani hukun ana aure na abu ba aure to wanzu da masu masa nan gwal shi wannan da ya biya bukatar ka ta wannan hanyar don kai ya cutu da yawa malamai sun ce babu kudi haka mu ba a yi ba ne to Allah kiyaye na ya malamai a wannan ya saba sunna idan bai da alola ne ba komai a kan to za ka yi sallah ba alola ne kuma wai ce maka dole sai ka alola kafin ka shiga masallaci kaga ba wanda idan bai da alola ba komai a kansa amma idan da alolansa kuma ya shigo kuma ya san da wannan hadisi kawai sai ya zauna to khalafa al-aula ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya gyara nan gaba na wannan eh, yana da hukumar kan tare da yadda ake misalin zakka na abubuwan da yawa suna da suke da zakka ma misalin bana zakka na bana 2 miliyan idan kana da kuɗin da ya kai 2 miliyan kuna rubuta 2 miliyan 528,458 an gane? two million five hundred and twenty-eight thousand four hundred and fifty-eight naira wannan shi za ka raba su arba'in kashi ɗaya shi ne za ka bar barka kuma kashi ɗaya zai tashi dubu sittin naira ɗari biyu da na a wata hudu ita ce garin kwana goma da da da daya ta tafi gaba ba ainihin idan har da gaske ne tana yin tana yin haila sau uku a wata to ba ta da lafiya an gane ko wannan istihaza nan. akwai matan da suke zuwa su family planning su ne daban-daban ko su haɗe kwaya ko a musu allura ko a wani abu sai ka ga hailar ta rikice baki daya wata kira irin wannan ne to idan irin wannan ne ba za a yi la'akari da wannan hailar sau uku wai a wata wai an gama idda ba abin da za a yi la'akari da shi shine wata sai koma wata uku sai ta yi wata uku nan a gida ta ci gaba da kwalliya bayan an sake ta a wata uku nan a gida ba su daure wata ne ba an gane ko zalika amra na Allah ta kada a ba masu neman addu'o'i wanda da farko dai za mu fara da ah, mala abubakar da wanda ah, ne na wannan masallacin da ya ya bayan da lafiya sosai wajen Allah ya ba shi lafiya zai sa ka fara Bacin auren nan ya yawa wallahi Allah ka yaye musu wallahi bacin auren nan ya yawa idan Allah ba nan musassauta musassauta iyayen yan mata musassauta, bayan Allah na su samu su ma su shiga Ubangiji Allah ya ba su lafiya baki daya. Mai ba shi lafiya ne sa ka fara. Ciyama da Ubangiji Allah ya ka lafiya. Allah ya karfafa ka. Na. kafin abin nan da ba shi a ne a kawarin kafin insha Allah za a yi taimako amma kafin nan muna da manyan baki wanda hukumar da agaji gaba ɗaya ta da ta sulatu ta zo ta kawo da jara wanda daga cikin shugabannin da suka zo muna da darasar agaji gaba ɗaya ta sulatu wanda shi ne alhaji hamad garmai akwai malam ibrahim adamu yanka muna da san zakari da da sun a fiti Allah abdullahi kuka da wa ana kallon na da alamu ya baka haka su tabi kare na fi zo kuma da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي haramun wai ba wa wannan majalisi wajen ba ta da aka ce bisa da yanka yan gomu to alhamdulillah sun biya muka a yalwa shandam mikan sarki zuwa har abin nan kokon na bukatu to alhamdulillah gobe sha da wannan taimaka mun gama kenan ba don komai ba saboda aiki na wannan majalisa na agaji na yara alhamdulillah daga cikin ziyartar da muke yi muna faɗakar da wannan sako na musamman wanda shugaban kungiya ta kasa ya sanar waɗansu sanadiyan wannan sakon kungiya wasu kuma masu tilibata sakon kuwa shi a duk lokacin da aka kafa kwamiti na marayu an umarta cewa wani an kwamishi na marayu ne tsalla ba kuma gajeriyu da saurawa da sauransu lallan na marayu ne kawai za a yi wa wani taimako idan ana buƙatar cewa za a yi na gajeriyu da abin nan to nan gaba za a kafa wani kwamishin ba amma wannan kwamishin na marayu ne aka kaba sifiri ba tare da wani ah, wata kwamiti ko wani jama'a cikin wannan na barai ba kuma alhamdulillah da sanadiyya haka da sau na suna yankin wannan yau ɗin da muka faɗi haka suka yi kokari gyara to alhamdulillah na gaba ce ah, akwai misawun suna misawun sunna suna yin wani suka tarurruka daban-daban to ba daidai ba ne a samu yan agaji mazaje suna calculation musulmi sai muka ga ya dace a sa majalisar agaji don samun sunna to alhamdulillah akwai yan agaji na nisawu suna. amma national director na kasa ya umarce mu cewa duk wanda suke bukatar da shigan samun sunna to sanarwa mai gidansa in ya amince ka ba da sunan tarwa nera na wannan nisa'un sunna ita a nera kuma za ta ba da sunayen shugaban agaji na wannan lokal gama shi kuma zai ba da daraktan agaji na kowane jiha shi kuma daraktan agaji zai tura sunayen ma national darakta na ƙasa shi national darakta kuma zai turo mata su koyar da su aikin agaji kuma a ba su wannan shi ne muhimman sanarwar da muke tattale da shi sai kuma roƙo na biyu shi muna buƙatar ‘yan agaji musamman matasa su daure ga wannan aiki na agaji idan ka shiga wannan aiki na agaji misali Allah ya kawo kana da wani halaye da kake ciki idan ka shiga wannan magani insha Allah ka samu wannan shida kana aiki na tsakanin da Allah insha Allah wa'in wa'in nan ne kuka da kake ko kuma wani ka na aisha da kake insha Allah za ka samu ayyuka da kafa in Allah ya kuma ina shugaban masallacin alaikum ina baka shawari kwalifi ɗinka musamman wanda suke neman taimako waɗanda ba suna agaji ba suna ba da shawari su shiga agaji domin aiki ya ci gaba wanda za mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, kamar muka shi yau za a yi masa al'amma ba da kuma akwai wannan masallaci da insha Allah wannan za a fara da hannun da izinin Allah kan ne za a fara insha Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin ya ja sosai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد أنا جد لك جرمك على مدوك تنصر قوة من قومي وعندي قوم أنا يمتي نقوم شاترا كوت رمضان هجرا معك صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تاريخين حدود أربعين دقلو الله مدى تنصر كي تكين يبدأ تركيكم يا تعالى مسكونا مسلاتي من كان البركه domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma fatan mun Allah subhanahu wata'ala ya hura maka daidai a jama'a bayanin da ya gabata shine Allah madaukakin sarki ya mana bayanin hailar ko kuma iddar mata masu haila da kuma iddar matan da suka manyanta haila ta yanki da kuma iddar matan da ma ba su fara haila ba Karshe Allah madaukin sarki ya umarce mu da tsoron Allah da bin dokokinsa a cikin wannan aya ta yau ta shida ga suratu talaq Allah madaukin sarki ya ce hunna min haythu sakantum min wujdikum ku zaunar da matanku wajajen zamanku daga cikin yalwarku idan mutum ya saki matarsa ba koranta zai daga gidan ba musamman idan falakun raji'i ne saki ne na farko saki ne na biyu saki ne na uku babu amfanin zaman da amma saki na farko saki na biyu to lallai lallai a ba su gurin zama kuma tare za a zauna kuma Allah madaukin sarkin ma ya ce gidan ma ba naka bane naka shi da aka inda aka ce la tukhrijuhunna min bulutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina wato za ga shari'ar musulunci a kullum mace da miji to tarayya suke a cikin komai ba a bambancewa irin gidan da kike zama kai cikin gidan da kike zama nan nan za ka zauna da ita ko da ka suke ta sai dai idan abin ya ta'azzara shi ne za ka kai ta wani guri kurkusa da kai ya zanto da kuna tare cikin gida kamar da aka ce mana abinci ma iri ɗaya ne ko tufafi ma iri ɗaya ne ko ƙwarai da gaske abinci ma iri ɗaya ne wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi ma haqqu zawji ahadina alaihi ya rasulullahi menene haƙƙin matar ɗayanmu a kanmu sai manzala sallallahu alaihi wasallam ce an tufaimaha idza fa'imta wa taksuha idza tasaita ka ci da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufatar da kanka wanda malamai suke cewa ka ci da ita daga abincin da kake ci da yawan da yawan muna da wannan dabara kuma dabara shi mara kyau amma fita da safe mai mun tafi aiki kenan mun tafi kasuwa mun tafi nema ba za mu dawo gida mu ci abinci ba ba za mu bari a kai mana abincin gidanmu kasuwa ba sai mu zauna a kasuwa muna cin iri muna cin balangu muna cin kaza muna cin kaza nan kwa gida mun basu da tuwon laushin yan kuka Allah kuwa wannan dabarar ba ta yi ba ba wannan dabarar ba ta yi ba ka ci abincin gidanka ba wani abinci daban ba da sallah ta zo ka sai tufafi babban riga za a ɗanka maka ai aiki ai zube to ita ma a ce masa sabba wata suwa ha idan ta sai ta kullum in kai ɗinki kai mata ɗinki wannan shi ne asali saboda ana tarayya ne hunna min haythu sakantum min wujdikum ku zaunar da su guraren zaman ku daga cikin yalwar ku wala tudarruhunna kar ku cutar da su ba a za mutum ya cutar da matarsa ba ko da ya sake ta ka tuna irin zaman amana da kuka yi ka tuna irin soyayya da kuka yi ka tuna irin rafawa juna asiri da kuka yi don ko rabu ba za a tona juna asiri ba a ci gaba da wannan abubuwa da wannan kyautatawa din wala na kar ku kuntata musu kar ku takura musu kar ku cutar da su da su bari ko Alayhina domin ku nemi hanyar takura musu Allah ke wa in kunna ulati hannu idan matan da aka saka ma abotan ciki ne ma abotan juna biyu ka sake ta tana juna biyu ba za su je ko ina ba ke har da ba ina din ba mutallaka talaqan ba'ina mabtuta matukar tana da ciki ba za su tafi ba Allah ya ce fa an ko alaihinna ku ci gaba da ci da su hatta ya ba'ana hamlahunna har sai sun aje wannan ciki a ci gaba da ciyar da ita har sai ta haihu kuma ka san abincin mai juna biyu ko ba komai da komai bane za ka taho daga kasuwa ka siyo kankana ka siyo afur ka siyo ayaba abubuwa ne wanda za su haɓaka ta su haɓaka ɗanka da yake cikinta kuma shi yasa idan mace mai juna biyu tana yawan cinye maka abinci tana ci da yawa kar abin ba baka so ba ita kadai ba su biyu ne kuma ba kowa bane ɗanka ne a cikin ke cinye abinci duk abin da ta je ba ya tafi sai ta gama ko da shi sannan ta dawo ta ci abincin ita ta ci abin a jikinta muna fata an gane a ba su abinci mai kyau kuma a wadata su da wannan abinci Allah ya ce fa in arba'ana lakum fa in arba'ana lakum kenan idda ta kai domin ta riga ta haihu kuma mun ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'na hamlahunna ma abuta juna biyu karshen idda su su haihu to ita wannan ta haihu kenan idda ta ta kai to me sauran tsakanin karfita akwai jinjiri tsakanin karfita har yanzu baka fita ba baka tsira ba yawa za ta iya barin wannan gidan za ta iya barin gidanka ta koma gidan iyayenta to amma wannan jinjirin da ke tsakanin ku ya za ku shi haka dole sai an shayar da shi haƙƙin shayar da shi haƙƙin wane ne malikiya suka ce haƙƙin uwa ne shafi'iyya da ahna suka ce a ba haƙƙinta bane sai dai kawai in za ka biya ta taimaka ai ɗan ne mafi ingancin magana haƙƙinta ne ta shayar da wannan jinjiri don ɗanta ne amma kuma dole ka biya dole ka biya shi yasa Allah ya ce fa in arba'ana lakum idan matanku idan wannan matan da muka sace su suka haihu suka shayar muku da ƴaƴanku Allah ya ce fa atuhunna kunna. ku ba su ladan aikin su o aqul ajira ajrahu qabla an yajfa ku. ku ba su kuɗi kuma yarjejeniya za a yi kuma yarjejeniya za a yi nawa za ki karɓa zan karɓi dubu ɗari ko da wata a'a ya yi yawa dubu ashirin a'a a dai ƙara dai a dubu hamsin sai a zo a daidaita Allah ya ce fa in arba'ana lakum fa atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bi ma'rufin ku shawarwari a tsakaninku a bisa yadda shari'a ta tsara wa in ta'asartum idan yarjejeniya ta tuntula tsakanin ku da ita fasaturu bi lahu ukhra babu laifi sai ka nemo wata daban ta zo ta shayar kuma ka biya muna fata an gane duk wannan tsare-tsare ne da dokoki na shari'ar musulunci yayin da za a rabu da bayan an rabu an rabu da jinjiri tsakani duk wannan alil an warwarci to gashi lokacin neman taimako yayi za a dawo a cigaba da karatu ne ko to da yake lokaci ya ja za a nemi taimakon sai mu karasa aya ɗaya kawai bismillah alam da shi na na sa kai wani suke na Thank you. ba

ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا نعم Allah wasu sarki ya ce yace li yawfiqu zu sa'atin min ya ce mayarwaci ya ciyar da ciyar wasa idan mutum yana da dukiya yana ganin cewa ko na sati zai iya ba da dubu hamsin misali ya tafi matar gwamnan milk na wasu yaron zai iya sha sai ta ambaci ƙato ta ko ta ƙato ta haka ne wa gida in ta gada mata ce a cikin sati ɗaya yake shan yawa sai ya sayo da yau ta zo sa'adi min sa'adi saboda shi jinjiri yana sha ita ma tana ga a ke ba ya hana ta don ta samu lafiya da ƙwarin jiki wa ma kudura a rai risko don mutumin da aka tafi ta mai arzikinsa Kada Allah ne ke bayarwa shi ke takaitawa فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أحد فأنا سبحانه وتعالى شيكي بير وشيكي بحجار كما ألا بدو تسركي إيا باتا تو كاتن تنجي أباتا ان تكي تمكا كاتن تنجي أتكي تمكا ولي حديث من ذلك صلى الله عليه وسلم daga cikin bayan Allah akwai wanda talauci ne fi dacewa shi idan an ba shi kuɗi zai halaka daga cikin bayan Allah akwai wanda wadata ce fi dacewa da shi idan an talauta shi zai halaka saboda haka ubangiji Allah sauran ta'ala sai zai wa kowa abin da zai tsira kenan talauci da wadatar nan ni'ima ce ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko shi ma kan ya gode wa Allah saboda me saboda da Allah madaukakin sarki ya ba shi kuɗi zai halaka wata kila shiga wuta ba gwara ta zauna a talakan ka ba saboda haka Allah ya ce yau ta kudu sa'atin min Mayar mayarwaci ya ciyar da cikin yalwarsa mawadaci ya ciyar da cikin wadatarsa wa man qadara alayhi rizquhu wanda aka yi sakaita mai arzikin sa talaka ne bai shi falyunfiqu mimma ataahu Allah ya ciyar daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi idan wani zai iya ciyar da dubu ashirin ko da sati sai abin da Allah ya baka abin da zaka iya bayarwa kawai dubu biyu a sati yayi saboda da ke da shi ba ɗaya bane wata kila da ko kake yi kullum sai kawaye gari sai ka tafi yan tumatir ka je ka yi dago barakada ka yi dago sosai da ƙyar ka samu dubu biyu ko dubu uku kaga a na idan kace za ka bada da ko dubu uku wannan babu da shi to ne wata mai ma ata Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah madaukakin sarki bai dora wa wani rai abin da ya karfin sa face abin da ya bashi kamar la yukallifu Allah nafsan illa wusaha ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أو حديثي ubangiji Allah su maka ya ce na'am fa'altu kamar da ya fi karfin kurar tura muku ba Allah ya ce ta yadda abu ba su ba da usire kan yadda Allah yake kwantarwa da bayan sa hankali duk yadda lamari ya ci tara duk yadda talauci ya yawa musulmi ba ya ɗebe ɗan bayan ya ɗebe ƙauna daga rahamar duk yadda lamari ya ci tara ya wahala to Allah ya ce sai ya ji Allah da sannu sannu Allah madaukin sarki zai kawo sauki bayan wahala kenan bayan kowace wahala akwai sauki wa inna ma'al wa inna wa inna al-karb wa inna al-faraja da ma'al karb wa inna ma'al usri yusra kuma shi sa Allah madaukin sarki ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya fitar da wata kaira anan yace lan yaghliba al-usru yusraini kunci ɗaya abin nan kunci ɗaya ba zai rinjayi sauki biyu ba kunci ɗaya baya rinjayar sauki biyu ya ina aka samu kunci ɗaya fa inna ma'al usri akwai alifun da lamun yusra inna ma'al usri akwai alifun da wannan usulu na farko shine usulu ne to kenan guda ɗaya amma yusran yusran na kira guda biyu din nan sauƙin daban-daban ne idan aka samu sauƙi biyu to insha Allah ta'ala kunci ɗaya baya rinjaya su saboda ka zanto muna da fata muna kyautawa Allah ka so ko menene ya ci tara insha Allah ba a kusurta bayan sa wa sallallahu ala tafiya karimi wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you. Thank you.